الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واتبع سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين bayan haka ‘yan uwa musulmi Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da saduwa a wannan rana mai albarka ranar juma'a kuma wannan wuri mai albarka masallacin ɗakin Allah masallacin jami'ar abubakar ta fawo ɓalewa da ke nan bauchi Allah ya gafarta masa abubakar ta fawo ɓalewa yau muna nawa goma ga watan ramadanan shekara 1447 wanda ya dace da 28 ga watan 27 ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya. Majalisin tafsirin tafsirin mai girma mun saba da a yau muna amsa tambayoyi to amma gaskiya akwai karatu mai muhimmanci don haka karatu za mu yi in Allah ya so. Jiya mun karanta ayoyi uku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 إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا نعم. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا نعم. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا نعم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا الله يا البركة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا كتنا لوكا تشد أبنجدنك yace da mala'iku wanda shine Allah ya ce wa iz qulna lil mala'ika ka tuna yayin da muka ce da mala'iku usjudu li adam ku yi sujada ga adamu sujada ta girmamawa da kuma sujada na bauta ga Allah amma da nuna girmamawa ga annabi adam fasajadu duk sai suka yi abin Allah ya ce sai suka yi sujada illa iblis sai dai iblis shi bai yi ba qala a asjudu liman khalaqta tina yake yi kuma sai yake cewa kana ji zan yi sujada ga abin da ka halicce shi a matsayin tabo ka halicce shi daga laka sannan yake cewa qala ara'aitaka hadha alladhi karramta alayya yace ka ganka wannan da ka daukaka ka girmama ka fifita a kaina la in akhartani ila yawmil qiyamah wallahi inda zaka jinkirta mun zuwa ranar kiyama la ahtani kan zurriyatahu illa qalila sai na yi fata fata da zuriyarsa sai na kwaba musu lissafi illa qalila sai dai ɗan kaɗan daga ciki wannan shine da muka fassara a cikin karatun jiya yau kuma Allah madaukakin sarki ya amsa da shi yace qala zahab ubangiji yace je ka an maka abin ka kace din an jinkirta maka amma ka sani fa faman tabi'aka minhu duk wanda ya bi ka daga cikin su fa inna jahannama jazaa'uhu to jahannama ita ce makomarku ita ce sakamakon ku jazaa'an mawfura kuma sakamako cikakke wanda ya dace da irin ku wastafziz man istata'ta minhum bi sawtika Allah ya ce ka je ka rikita kwakwalwar duk wanda ka ga ka samu dama a kansa ka rikita shi ta hanyar amfani da sautinka wa ajlib alaihim bi khaylika wa rajlik kuma ka rika kai musu hari ka kai musu ta sama da ta ƙasa shine ma'anan bi khaylika wa rajlik ka kai musu hari ta sama da ƙasa ko a kan abun hawa ko da ta takawa da kafa aje wa sharikum fil amwali wal aulad kuma kai tarayya da su a cikin dukiyoyinsu ka kuma yi tarayya da su a cikin yayansu wa idhum kuma ka je kai ta dora musu alƙawura na ƙarya wa ma ya'iduhum shaytanu illa ghurura ba wani alkawari shaidan yake wa mutane ba sai dai rubi inna ibadi laysa lata alaihim sultan hakika bayina na kwarai baka da wani karfi na iya juya su wa kafa bi rabbika wakila hakika ubangijinka ya wadatar a kanka a zama abun dogaro don ya raba ka da shaidan a cikin ayoyin da muka fara karantawa jiya mun ji yadda ubangiji ya gaya mana yadda ya yi da mala'iku ya ce da mala'iku su sujada ga adamu kuma sun yadda ya ce iblis shi kuma ya ce ba zai yi ba ya ce lam kulle li ba zai taba yi wa in yi ba Allah ya tambaye shi me yasa ya ce a asjudu liman khalaqta tina zai yi in yi sujada ga abin da ka halicce shi daga tabo <clears throat> sannan daga baya ya ce wa ubangiji wannan adamun da ka fifita a kaina ni kuma sai na yi ramukon gayya a kansa rabukon gayyan da zan yi a kansa shi ne la ya zurriyatahu zan halakar da zuriyarsa zan kuma yi kace-kace da su illa kalila sai dai ɗan kaɗan waɗanda za su iya tsira daga sharri na sai Allah ya ce da shi izhab jeka idan takamarka ne ɓatarwa ka je ka ɓatar. ai ba kowa ka ɓatar ba sai wanda ya yadda ya bi ka bima'ana qala dhhab faqad ujiba da'watu abinda ka nema an baka shine ma'anar qala innaka minal munzari je ka ka cewa a baka kai ta zama karka mutu sai zuwa tashin kiyama to an baka za a jinkirta maka zuwa lokacin da Allah ya ga dama ila yawmil waqtil ma'lum to amma ka sani faman tabi'aka minhum duk wanda ya bi naka daga cikin ƴaƴan adamu bimana faman ata'aka wa tarra bika bi da'watika duk wanda ya maka biyayya kuma ya rudu da irin wannan kiraye-kirayen naka fa inna jahannama jazaa'ukum jami'an dukkan ku za ku shiga cikin wutar jahannama ne jahannama za ta zama ita ce sakamakon ku jaza'an mawfura kuma za ta zama sakamako ne cikakke bimana ma'ana jaza'an tamman wafiran kamilan sakamako cikakke sakamako wanda ba ta waya a cikinsa ata'an ghaira manqush za a ba ku abin da kuka nema tunda jahannama kuka zaba za a ba ku kuma ba za a rage muku ba wastafziz man istata'ta minhu Allah ya ce da shi ka je ka yi barazanarka da za ka iya rikita kwakwalen waɗanda ka ga dama bi wasu wasta shifa a akla man ta minhum wa az'ijhum ka je kai ta rikita su kai ta musu ɗauraya a kwakwalensu kai ta musu fitsari irin na shaidan ta yadda za ka juya kwakwalensu daga kan hanya ta su bi taka idan za ka iya ka je ka kwashe su shine wastafziz man istata'ta minhu alistifzaz shi ne rikita kwakwalwar mutum ka sa shi ya ɗauki wani tunanin da bai dace da irin tunaninsa ba hufa a ƙaru. Shi ne ma'anar alistifzaz mutum yana tunani na saiti sai ka rikita tunanin sai fara tunani wanda ba daidai ba to Allah ya ce in za ka iya duk wanda za ka iya canza masu tunani ka je ka canza masu tunani ni dai khalaqtu ibadi hunafa ni asali bayina na halicce su ne akan seti amma duk wanda zaka iya rikita masa seti ya koma ya bika kaje ka kaje ka ebo su kaje kai haka kuma na baka dama zaka iya yi da sautinka zaka iya da kafarka zaka iya da hannunka da manan tafziz man istata minhum bi sautika kaje ka rika kwaso mutanen da kaga zaka iya ta hanyar amfani da sautinka su ji ka da kunnensu duk abin da za ka iya kiran mutane zuwa ga saɓa mun da shi wanda ake ji a kunne to ka je ka yi wa ajlib alaihim bi khailin bi ma'ana wahmil alaihim ka ɗora runduna waɗanda za su kai hari wajma lahum juyushan ka tara rundunoninka waɗanda za ka tura su ba kai kaɗai ba mataimakanka waɗanda za su rinka zuwa maka aiki shine wastafzid alaihim man istata minhum bi sautika wa ajlib alaihim bi ka tara runduna waɗanda za su je bi khaylika da dawakanka wa da waɗanda za su je a kafa shine ma'anar wajma man istata wajma alaihim bi juyushika rijalan wa rukbanan su tafi a ƙafa da waɗanda za su tafi a kan abun hawa ma'anarsa shine kamar ka ce ka kai musu hari ta sama da ƙasa duk ta inda ka samu dama za ka kutsa ko ka je ta sama ko ka je ta ƙasa ko ka je ta kan abun hawa duk yadda za ka yi ka je shine wa ajliba alaihim bi khaylika wa rajli wa rajlika bi kasril jim shine qira'ar shine riwayar <coughs> Hafs an Asif duk sauran qurra suna karantawa Birajilika da iskanul jim wa ajliba alaihim bi kailika wa rajdika wa sharikhum fil amwal kuma ka je kai tarayya da su a cikin dukiyoyinsu duk abin da kaga zaka iya taya su cin dukiyar sai su ci ta irin yadda kake so ka je kai ka je kai ta yanda dukiyar su suka nema amma in sun zo nema ka taya su sai ya zama tare kuka nema ta irin hanyar ka kar su nema ta irin hanya ta in zaka iya sannan idan sun zo ajiye kuɗin su yi ajiya irin taka irin wanda kake so ba irin wanda ni nake so ba ka je na baka dama duk wanda ya bi ka je ka yi sannan in an samu kuɗin kuma idan an zo kashewa a kashe ta irin hanyar ka shi ma na baka wannan damar duk wanda zai bi ka zan bar shi in bi zan bar shi ya bi ka ta hanyar kaddara kauniya in mutum ya ga dama zai bi ka bi ka in zai bi ni ya bi ni ba zan tilasta wa mutane dole sai sun bi ni ba a'a wanda yake so ya bi ka ya bi ka wanda yake so ya bi ni ya bi ni a cikin sauti akwai nawa akwai naka wanda yake so ya ji irin nawa ya ji wanda yake so ya ji naka na yarda ya ji kuma ya bi ka sannan idan sun zo neman dukiya ka shiga cikin harkar neman kuɗinsu ta yadda in aka zo nema a nema tare da kai sai ya zama kai za ka faɗi irin yadda za a nema sai a nema ta irin hanyar ka idan an zo taskace dukiyar sai a taskace irin yadda kai kake so na yarda sannan ta irin yadda za a kashe ta irin yadda kai kake so na yarda shi ma wannan shine wa sharikum fil amwal kai tarayya da su a cikin dukiyarsu ta hanyar nema da ajiyewa da kashewa wal aulad 'ya'yansu ma kai tarayya da su ta hanyar yadda za a samu 'ya'yan. saboda ka samu rabonka waɗanda za su bi hanyar da nake so wajen neman ‘ya'ya, su bi hanyar da nake so sai zama ‘ya'yan a kan tafarkina suke, waɗanda kuma ba za su bi nawa ba, kai ma ka je ka kwashi rabonka sai a samu ‘ya'yan da za su bi ka, sannan hanyar da aka nemi ‘ya'yan ma ya zama irin hanyarka, sannan kuma ‘ya'yan idan za su rayu su rayu a irin hanyar ka. shine wa shanikun fil amwali wal aulad. wa'idhum kuma ka je kai ta tara musu alƙawura a ransu ai in kai kaza za ka samu kaza in kai kaza za ka yi kaza ita ɗora musu gurace-gurace wa ma ya idu illa gurura Allah ce duk alƙawarin shaitan na ruɗi ne babu wani na gaskiya a ciki ko guda ɗaya inna ibadi laysa laka alaihim sultan amma ka sani duk waɗanda zaka nemo sai dai ka je ka farauto irin irinka amma akwai bayina tankaɗaɗɗu illa ibadallahi al-mukhlasi akwai bayin Allah tataccu waɗanda ba za ka iya da su ba su kan na gaya maka tun yanzu ma ka sani su ba zan baka dama a kansu ba saboda sun bi hanya ta zo haka zan katange hanyar da ba za ka iya samun damar isa zuwa gare su ba wa kafa bi rabbika wakila Allah ce ubangijinka ya wadatar a matsayin abun dogara don ka samu ka zama cikin Ibadan al-mukhlasin kar shedan ya iso gare ka idan Allah ne ya tare ka to shedan ba zai iya isa gare ka ba amma in Allah ya sakar da kai wa shedan to shedan sai ya la'a ta ahtani kan zuriyatahu illa qalila an fahimci waɗannan ayoyin to kamar da kuka ji tafsirin su akwai bayani mai yawa na abin da waɗannan ayoyi suke karantar da mu wanda jiya muka ɗauko mun yi bayani akan yadda iblis ya iya jara a tsayawa a gaban Allah yi wannan to ya kamata kuma ɗaya ɓangaren idan ka gane iya taurin kai irin na iblis to kuma ka gane irin ƙasaita irin na ubangiji ina so ka kwatanta a zuciyarka a ce wani ne cikin shugabanni masu tsananin ji da mulki da ƙasaita waɗanda ba sa yarda da a saba musu ko ta yaya ba sa yarda da a ƙalubalanci policies ɗinsu ko ta wace hanya kuma ba sa karɓar maganganu irin na ƙalubale ko ma a ce maganganu irin na gyara kayanka su ba sa so a ce ba su yi daidai ba su gyara sai ka samu wani daga cikinsu kuma a gaban kabinet ɗinsa kai a gaban marundunoninsa da jami'an tsaronsa da sojoji da 'yan sanda da service chiefs ɗinsu sai yana magana kana magana ba wai kayi a gidan rediyo ko kayi a jaridu ko kayi a social media ba kuma ba cewa kake yi masa kaza kuskure ne a gyara kana nasiha ba ka ƙalubalance shi kace masa abin da ka yi ba daidai ba ne kuma ya ce ka yi kaza ka ce ba zan yin ba ina so ka kwatanta idan a nan duniya ne kuma yana da cikan ikon da zai iya maka komi yana iya cewa a bulle maka kai ma misali zai barka to amma saboda bunƙasa da buwaya irin ta ubangiji shi ya halicci iblis shi ya halicci mala'iku mala'ikun nan ba su taɓa saba masa ba mala'ikun nan ba sa so su gama ana saba masa shi yasa har suka ce yaya za ka kawo bil adama duniya su suna saba maka a ta fiha man yufsidu fiha kai za ka kawo wanda zai zo yana maka barna mu ba ma so mu ga ana maka barna saboda nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak sai ga wani shi kadai yanzu ya tsaya a gaban Allah kuma a cikin su hada wa Allah a ra'aitaka hadha zai karramta alayya amma ubangiji bai masa komi ba wannan ina so ku sawara ku gane tsananin haƙuri irin na ubangiji me ja wannan shi shine ƙasaita irin ta mulkin Allah saboda duk wannan abun ba zai iya cutar da Allah ba kuma ba zai rage masa komi ba idan bil adama ne yana jin tsoron wannan abin zai sa waɗansu masu masa tawaye kuma dole a tauna tsakuwa don aya ta ji tsoro amma shi ubangiji maɗaukakin sarki saboda ya isa duk abin da ya ga dama zai yi kuma maganar ka ba ita za ta yi provoking ɗinsa ya sa ya yi ba idan shi bai so ya yi ba fa'alun lima yuri sai abin da yake so yake yi maganar wani ba za ta jawo ya faɗi abin da da bai so ya faɗa ba ko ya aikata abin da bai gada ba ya aikata ba shi yasa iblis ya ci karinsa ba babbaka kuma Allah yana jinsa kuma tun kafin ya faɗa Allah ya san zai faɗa kuma bai hana ba ya bar shi ya faɗa ban sani ba ku, kuna auna abin da nake faɗa kuma aka yi wannan abun a gaban mala'iku ta yadda mala'iku suna gani ai galibin mutum mai mulki idan mutum ne idan ku biyu ne kaɗai da dama-dama idan kai masa ba daidai ba a akan kai waɗansu su gani saboda baya so a rena shi akwai wanda ya cancanta da ƙasaitar sakan kar a rena shi kamar ubangiji amma ubangiji ya bar iblis ya gama maganarsa kaf kuma ku ji irin abin da ke fita a bakinsa a ra'aitaka hadha alladhi karramta alayya la in akhartani ila yawm alqiyamati la ahtani kan dhurriyatahu to wallahi in dai bata ne ba ni kadai zan bata ba wallahi shi ma duk waɗanda zai haifa sai na batar da su illa ibadaka minhumul mukhlasin a wani wuri yace sai dai bayinka kadai nagari to shine alan Allah ya ce masa izhab je ka an baka dai wannan ne je ka yi darasi na gaba da wanda yake nuna mana shi ne yadda Allah maɗaukakin sarki yake bayar da dama wa matsiyaci ya yi tsiyarsa idan kana so ka yi tsiya a wannan duniya to kofa a buɗe take Allah ba zai toshe maka hanya da za ka yi ana ka tsiya ba saboda Allah ya ba da dama a yi tsiya kamar yadda ya ba da dama a yi arziki idan kana so ka yi aikin kirki dama a buɗe take idan kana so ka yi tsiya ba wanda zai hana ka mutanen da suke shedana da mutanen da suke aikata ta'asa sawa'un akan haƙoƙin Allah ko akan haƙoƙin mutane Allah ya ce karka yi tsammani wai Allah bai sani ba ko baya gani ko ya rabkana'. a'a wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun don haka duk abin da mutum ya kasaita da yake ji cewa shi ya yi nisa ya yi kaurin suna a tsiya zai ci gaba da yi ya ci gaba da yi gafi ne ga doki idan har Allah ya bar shi ya yi nasa kuma har ya gama Allah yana kallonsa kuma ya tambaye shi kuma ya faɗi baƙaƙen maganganu amma Allah bai masa komai a lokacin ba wannan ya nuna maka cewa Allah maɗaukakin sarki yana da tsari kuma komai zai tafi akan tsarinsa ne shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce waɗannan da suke aikata irin waɗannan dukkan su inna ma yu'akhiru zai jinkirta musu ba zai kama su ba li yawmin tashkhasu fihi al-absar sai ranar kama su ta zo shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa li kulli ummatin ajal kowace al'umma da kuma kowane mutum akwai lokacin da Allah ya rubuta masa tsaya da lokacin duk wani laifin da za ka yi a duniya ba zai sa Allah ya fasa ajalin da ya ajiye maka ba sai ka gama shi yasa zaka ga wani a cikin zalunci da cikin fajirci yana ta yana ta yana tayi to Allah madaukakin sarki yace kar ka yi tsammani abun da yake yi din ko dadewar da yana yi kamar wani alheri ne ko samun dama wala يحسبن الذين kafaru annama numli lahum khairan li anfusihim khairun li anfusihim innama numli lahum Allah ce karka yi tsammani waɗanda aka ba su dama suke ta tsiya a cikin kafirci karka yi tsammani wai wato ko kar su su yi tsammani wannan jinkirin alheri ko da ba a kama su da wuri ba Allah ya ce muna musu ne domin su daɗa ƙara to wannan shine abin da zai nuna maka hikimar Allah na taɓa jin wani daga cikin atheist yana cewa shi bai ga hikima ba da me zai sa Allah ya bar iblis kuma shi yake da control ɗin komi ya bar iblis ya gaggaya masa maganganu haka sannan bayan ya gama kuma ya roƙe shi kuma ya bashi alfarma. kuma shi baya so mu bata wallahu yad'u ila daris salam yana kiran mutane zuwa ga kuma ya turo ya bar iblis shi kuma ya ta kiran mutane zuwa ga bata me yasa Allah bai kashe shi ba sai duk mu huta to amsa ita ce Allah baya sa mutum aljanna a dole sai idan kana so liman sha'a minkum an yastaqim Allah ba zai sa ka don dole wai ya dora ka akan shirya kai kuma ba ka so ba sai idan kana so idan Allah ya dora mutane duka akan shirya kuma sai duka ya kai su aljanna to ai bai ba su damar sun yi abin da suke so ba a cikin bayi kuma akwai wanda yake so shi a bar shi ya ɗana rayuwa irin yadda yake so kar Allah ya sa masa baki akwai su ko babu to idan Allah ya hana su wannan damar ai su ba musu adalci ba to adalcin Allah shine ya barka kai abin da kake so kai yanzu da kake musulunci wani ne ya saka dole idan kana so ka fita akwai wanda zai rike rigar ka ya ce ka fita guda nawa suka fita kuma suka kwana lafiya to wannan shi yasa daga cikin hikimomin Allah sai Allah madaukakin sarki ya bar iblis saboda ya zo ya ɗebi jama'arsa su tafi tare an fahimta ko wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'i jahannama ita ce makomarsu duka da shi kansa da shi da waɗanda suka bi shi nan dalili na gaba shine Allah maɗaukakin sarki wannan abin da Iblis ya yi. idan aka kama shi a lokacin ya zama laifi ɗaya ai ya zama laifinsa shi kaɗansa shi ya yi laifi sai Allah ya kama shi amma Allah ce inna ma nubli lahum liyazdadu isma Allah yana so laifin ya ƙaru ne idan ba a bar shi ya ja waɗansu ba ai zai zama da laifinsa shi kaɗai zai je wuta wanda ya je wuta da laifinsa shi kaɗai daidai yake da laifin wanda ya je da laifin kansa da kuma laifin waɗanda ya ɓatar to shi ne Allah yake so duk laifin duniya nan ya taru akan iblis kuna fahimta ashe Allah yawa iblis daidai inda daga wurin Allah ce a kai shi wuta to wutar da zai sha ba za ta kai wutar da a ce Allah ya dora tun da kai wannan to daga yanzu na riga na sa dan ba duk wanda zai bata a duniya akwai hannunka a ciki nan, kaddarar Allah ta hau kan shedan kenan wannan abin da Allah ya masa ya fi sama da Allah a lokacin ya ce wa mala'iku khuzuhu fa gulluhu a jefa shi a wuta kuna fahimta saboda Allah baya zalunci idan laifin shedan shine iyaka laifinsa shi kaɗai bai batar da wani ba tunda ba zai iya batar da mala'iku ba to sai Allah ya kama shi sai aka yi masa azafa mai tsanani irin wanda yanzu da shi ne za a yi masa zai zama zalunci shi kuma Allah baya zalunci zai masa daidai laifinsa ne to inda iya wancan laifin kawai aka kama shi ai ba zai niku sosai ba sai Allah ya ce to tun daga kan annabi Adam har zuwa kan zuriyarsa gaba ɗaya duk wanda zai yi laifi akwai hannunka a ciki to sai ya zama duk 'yan wutan duniya Allah bayan ya sa su a wuta sai tara iya laifin su kaf kuma sai ya jibga irinsa gaba ɗaya akan shaidan sai zama shaidan zai sha wuta ne da tsananin azaba ninkin ba ninkin iya adadin mutanen duniya shaidan ta inda ya kamata a zo masa kenan ku gane hikimar da ta sa Allah ya bar shaidan wannan dalilin ya sa Allah maɗaukakin sarki ya ba wa shaidan dama tun daga lokacin da annabi Adam ya shiga cikin aljanna ba sai ya fara sai Allah ya ja masa kunne ma annabi Adam sai ce inna hadha aduwwul lak wannan da kake gani kaga abin da muka yi da shi a kanka shi duk wannan abin saboda yana adawa da kai ne to kar ka bi nasa kaji ka kuma gaya wa ƴaƴanka ma kar su bari ya ja su saboda yayi alkawari zai ja ni kuma na bashi dama na ce wanda yake so ya bi ni ya bi ni wanda yake so ya bi shi ya bi shi don ka kai da ‘ya'yanka kar ku bari wannan ya wahal da ku in kuka bi natsa zai wahal da ku sai ce je ka aljanna kuna fahimta kai kuma je kana tsine maka shi nan. Allah yake je kana tsine maka amma ka ci gaba da rayuwarka kuma ka ci gaba ga dama nan na baka ma kai ta magana bai ka. ga dama na baka kai ta yawace yawace a duniya bi rajulika wa eh, eh, bi khailika wa rajulika ka shiga cikin harkokin mutane wa sharikum duk abin da mutane za su yi da abin da za su nema mun baka dama ka je ka shiga ciki sai Allah ya ce wa annabi Adam kai kuma kar ka bari wannan in ka fi nasa zai saka wahala to shine annabi Adamu alaihi salam sai ya shiga cikin aljanna aka yi masa matarsa suka fara kolewa a cikin aljanna sai Allah ya ce inda zaka samu matsala shine akwai wata bishiya kwaya daya karka taba ta da kai da matarka kar ku taɓa wannan bishiyar amma duk abin da kuke so ku ci raga da haifu tuma yadda kuke so a cikin daɗin rai wannan bishiyar kwaya ɗaya kaɗai ita ce iya halin ku kar ku taɓa ta to shedan da ya fara aikinsa na farko sai ya fara daga kan annabi adam ɗin sai ya shiga tunda Allah ya bashi dama zai iya zuwa ai don haka sai ya je samu annabi Adam sai ce da shi ya adam na zo baka shawara ne ya ka ji nan wurin ya ce ai komi zanzan ya ce za ka so ka fita ya ce ba zan so in fita ba sai ce to baka lakanin da zai sa ba za ka fita ba sai ce ban. sai ce lakanin shine wancan itaciyar da aka ce maka karkacin nan ka san abin da yasa aka ana ka shine an hana ka ne an takuna malakai ne an takuna min alkhalidi kaji sirrin wani ya taba gaya maka wannan ci ba wanda ya taba sai ci to ni ne masoyinka inni lakum ala minan yi. ni ne mai muku ni ni ne wanda zan ba ku shawara saboda ka ci gaba da zaman ka nan ka more na maka alkawari in ka ci wannan zaka gani ya'iduhum wa yumannihim kenan wa'iduhum ka je ka musu alkawari sai je masa wannan alkawari sai fara da annabi adam annabi adam sai dan yi nazari sai ga kai amma ba gaskiya ne ba ba ka baya za a zo a ce kawai kar mu ci wannan ita kadai an ce a ci komi ashe akwai sirri to kaman ba zai yadda ba sai ce amma fa Allah ya ce fa kai abokin gabana ne sai ce na rantse maka da Allah wa na rantse maka da Allah gaskiya nake ga maka to ka san shi ustazu yanzu in za a buge shi to da rantsuwa yanzu za a buge shi kana rantsewa shi kenan sai ya ji zuciyarsa ta yi sanyi shi annabi adam a tunaninsa shine ba za a rantse da Allah akan ƙarya ba to shi kuma yana so ya zauna a nan ba wanda zai ji daɗi ya so ya fita ba wai ya ci saboda yana so ya saba ma Allah bane ya ci ne saboda yana so ya zauna ya ci gaba da borewa a ni'imar Allah saboda nan wurin a fita a a to kuma ba a bashi password din da zai hana shi kare fita ba yau gashi wani ya bashi sai ce bari ya gwada ka san dan adam da curiosity sai danna password din ashe wrong password ne kawai zai je ci fa akala minha ya ci sai ba matar ita ma ta ci kuma ita mace ka san in dai mijinta ya bi abu kaza ita ma za ta bi kawai sai ya bata ita ma sai ta ci dukan su biyu suna ci sai ga Allah ya fara magana ya adamu alam an hakuma ba ni ba ni na hana ka na ce maka ku ci wannan itacen ba ban ce maka shedan abokin gaban ka bane nan ne kuma annabi adam ya dawo kuma yana la ilaha illa anta subhanaka shikenan yanzu kuma sai na dama Allah ce da shi ai dama na ce maka in ka bar shi zai fitar da kai to kuma yau za ka fita za ka fita shi kenan Allah ya ce ihbitu min hajami an dukanku da ku da shi din duk ku fita ba wanda zai sake zama a cikin nan yanzu ina za mu je duniya za ku je shi kenan sai ga su a'a sai ga mu kai kenan ai ai labarin ya zo ƙarshe ke kawai sai gawo annabi adam kawai sai ji shi ya dirko a duniya wanda ya saba a cikin aljanna la fi fiha shamsan wala harira ba rana ba tsananin sanyi ba wahala kuma duk abin da za a ci wa kula min ha ragadan ka ci abin da kake so a lokacin da kake so ta yadda kake so yanzu sai ya shigo duniya za ka ce ku ɗanɗana ku ji to shi Allah maɗaukakin sarki sai ce ya bane adama ya ku ƴaƴan adamu kun tuna da yadda aka yi tsakanin kakanku da wannan to la yafti nan da kuma shaytan kar ku bari wannan shaytan din ya zo ya fitine ku ya jarrabe ku kuma ku fada a cikin tarkonsa kama akhraja abawaykum min aljanna kamar yadda ya fitar da iyayenku daga aljanna kuma ya tona musu asiri yanzu anhuma libasahuma liyuriyahuma sau'atihima kuma ina so in gaya muku innahu yarakum buwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum wannan iblis din yana ganin ku ta inda ku ba ku ganin sa a hiddin ku da shi kar ku bi nasa ni kuma saboda in taimake ku kar ku bi nasa waɗanda za su bi ni ni na ɗauki nauyin zan nuna musu hanya ta da kaina in ma ya ku rusulun minkum zan yi ta turo ‘yan aike daga gare ni su zo su rinka nuna muku hanya suna haska muku tocila sai ku bi su za su kawo ku har inda nake. Ni na ɗauki alkawari da kaina inna alaina lalhuda, ni ne zan nuna muku hanyar wa mafi kastus sabil. Allah ya ɗora wa kansa alkawarin nuna wa mutane hanyarsa shi da kansa. Kuma wallahu ya ila dari salam. Allah da zai rika kiranku da kansa zuwa hanyar zuwa aljanna wa yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim kar ku bi hanyar shaytan su wannan ulaika yad'una ila an-nar wallahu yad'u ila janna wal maghfirati bi idh waɗannan suna kira zuwa ga wuta ni kuma zan ci gaba da kiran ku zuwa ga aljanna kuma zan rika turo waɗanda za su muku kuma ba sai kun ɗauki nauyin biyan su ba amfanin ku ne amma ni zan biya duk manzo in yazo kuma ka ce musu la as'alukum alayhi min ajr ni ba na bukatar ku biya ni in ajri illa ala Allah ko in ajri illa ala rabbil alamin Allah zai biya ni haka aka yi kuma Tunda Allah ya fara aiko manzanni Allah bai taba ɗora wa mutane jigga su biya yadda za su ceci kansu ba shi ya ɗauki nauyin wannan yanzu me muke so Allah ya mana fiye da wannan inda Allah ya gada fa sai ya bar mu a fitira tunda kowa an haife shi a fitira ne sai ce ku je kawai in ka bauta mu. ka je aljanna in baka bauta ba ka je wuta kai da kanka ka gano kawai tunda kowa Allah bai halice shi ya fito a kafiri ba don haka karka yadda ka bi na shedan da sai Allah ya barka sai Allah ya ce a ah, ba zan bar ku yi da kanku ba ni zan zo ni zan turo a koya mu kuma mu ma ɗan wannan al'ummar sai Allah madaukakin sarki da ganin sa da ya tsara littafin da ya jera sunayen mutane sai rubuta sunayen mu a ƙarshe waɗanda za su zo ƙarƙashin annabin ƙarshe ‘yan ƙarshe kuma su ne ‘yan farko a daraja wa kazalika Allah ce da irin haka da wannan ni'ima da falala ja'alnakum ummatan wasata sai muka sa ku al'umman da tafi kowace shuhada a 'alan nas sai zama dukkan al'umma da suka zo a bayan ku ne shaidunsu. su wa rasulu alaikum shahida wannan manzon shine shaidan ku hmm. ka gode wa Allah a ce yanzu shaidar ka shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in manzon Allah ya faɗi mai kyau a kanka kana tsammani Allah ba zai karɓa ba mutanen annabi Musa annabi Musa ne zai ce ga waɗanda suka bi ni sai ya jawo su mutanen annabi Isa shi zai jawo mutanensa mutanen annabi wani da annabi wani kai wanda zai ce ga mutane na wa yakuna rasulu alaikum shahida shine Muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahibul wajil hamd a ce shine kai kana karkashin shi kuma zai je ya ce wa Allah ga mutane na a saka musu me Allah bai maka ba to shi yasa Allah madaukakin sarki sai ya ce ga yadda suka yi da shedan amma ya ba wa shedan dama ya ce shedan ya je ya yi iya kokarin sa to shedan kuwa ka tabbatar da cewa ba zai yarda ya shiga wutar da mutane kaɗan ba saboda ya san yadda wuta take kuma ya san bala'inta kuma shi yana jira ya san ɗan lokacin gashi ya yi kusa ya zo ba ka kullum ƙoƙari yake yi yaya zai iya samu ya ja abinda na sha faɗa zan maimaita idan mutum na farko wadda kwakwalwarsa ba ta riga ta rikice ya ma shigo duniyar nan ba tun yana cikin aljanna shaidan ya iya zuwa ya rikita kwakwalwarsa kuma ya yarda ya bi shi kai ka san haɗarin shaidan ɗin nan ba abin wasa ba ne bai fazo duniya ya ga abubuwan duniya ba a cikin aljanna yake amma shaidan ya je sai da ya juya masa Fadalla fadallahu ma bibru sai da shaidan ya iya rudar da shi kai in shaidan ya zo kanka dan Allah kana tsammani awa nawa zai ya gama da kai don ka san kawai shaidan sai ne wa kafa bi rabbika wakila ubangiji ne kadai zaka iya dogara don ya raba ka da shi to amma ba abin da Allah bai gaya maka sannan darasi mai muhimmanci a nan shi ne me yasa shaidan duk wannan abin ne ya jawo wa kansa sannan me ya jawo wa annabi adam wannan matsala matsalar shaidan ita ce ta farko da muka fara ganin matsala matsala ta biyu ita ce matsalar annabi adam me ya jawo musu matsalolin matsalar shaidan da ta jawo masa wannan ita ce matsalar hasada shi ne shi baya so ya ga an yi wa wani shi yana so komi wa shi za a yi Allah ku ba ku yi da shi ba lokacin da zai yi ka to ba yadda za ka yi kuma ku yi da shi abin da ya ga dama ya baka lokacin da Allah ya ga dama ya yi ka bai shawara da iyayenka ma ballanta na kai ganin ka kawai kawai yi a duniya waye a cikin ku zai iya tuna ran da aka haife shi me ya faru waye zai iya tuna gwagwarmayar da aka yi kafin ya fito duniya waye zai iya tuna a ranar da aka haife shi gudar da aka yi da bangarun da aka yi ɗari duk abin da aka yi na ce an yi kuma kana wurin za ka iya tunawa to kai ɗin banza da ba ka iya tuna komi a kanka ba ma sai ka tuna cewa ɗin ubangiji ya tashi yanke abubuwa sai ya yi shawara da kai me zai bawa da me zai baka saboda ka gaza za ka riƙa ka rika tunanin wai Allah in zai yi abu sai ya kamata a ce kai ne ai ba ka isa ba Allah ka bar shi yayi abin da yake so tun da ya ga dama ka shigo ka tsaya kawai ka ci dan arzikin da aka baka da kai sa'a ma ka shigo wani bai ma samu ya shigo ba kamar yadda baka tuno ran da ka shigo ba wani shi ba a bar shi a ranar in bai ma tuno ya shigo ba kuma ya tafi kenan shikenan shi bai ma san an yi nan ko ba a yi ba kai yanzu ka zo har ka kawo nan har ka gano abin da ake ciki ai Allah ya gama maka naka kawai don Allah ya bawa ne kai bai baka ba sai ka tsaya kana rikici hasada mugun ciwo idan kana da wannan ciwo ka yi gaggawar neman magani sama da irin yadda kake damuwa idan ka kwanta baka da lafiya maganin kuma mai sauki ne shine gyara zuciya ta hanyar alkur'ani da kuma hanyoyi na ƙarin imani su suke iya magance maka matsalar hasada idan aka jarrabe ka da hasada to ka shiga cikin mummunan jarabawa sai la haula wala quwwata illa billah karka rika kyashin abin da aka ba wani wannan shine matsalar iblis hasada shi me zai sa a ba wa adamu shi ba a ba shi yanzu kafin a yi adamu fa an yi shi kuma bai san me Allah ya da a nan gaba da ya a masa ba amma gaggawarsa akan yau an yi adamu an bashi shi kuma yana jin haushin wannan yana gani ba haka ya kamata a yi ba shi ya jawo masa wannan matsalar wannan ya nuna kai ma in ka bi na zuciyarka akan hasada zuciyarka za ta saka ka jawo kanka mummuna asara da za ta sa abun da kake son baka samu ba kuma a ƙarshe ka shiga cikin wulakanci yanzu iblis duk wannan hasadar ya sa shi daga baya an jiyo an masa sujada ya sa mala'ikun sun fasa su ba su yi ba shi bai yi ba amma bai hana ba a yi ba kuma ya hana annabi adam din ya yi tribe ya hana annabi adam din ya shiga aljanna ya hana annabi adam din ya ci gaba da rayuwa duk abin da ya yi kuma abin da Allah ya niyya cewa zan ba ku duniya sai da ya bashi iblis kuma yana ji yana gani kuma ana yi kuma ga munan muna ta ci kuma mu ne 'ya'yan adam din Ka abinda Allah ya so yayi hasada ka ba za ta hana ba kawai ka miƙa wuya abu na gaba daga cikin abin da ya jawo wa shaidan matsala shine ji cewa kai kafi wani kun gara yi wannan? ka tsaya inda Allah ya ajiye ka ka bar wani kuma a inda Allah ya ajiye shi kada ka rena wani cikin halittun Allah kowa da ka gan shi a duniya na akwai aikin da yake yi ba akwai kuma abin da Allah ya ajiye shi yayi ba aikin ka yake yi ba don haka ka rinka jin cewa kai ka fi shi saboda kai dan kaza ne kai dan su kaza ne kai dan gari kaza ne ko kai dan kabila kaza ne wannan shi ne matsalar iblis ta biyu shi yasa Allah yake da shi astakbarta wai girman kai kake yi ne eh girman kai shine Allah shi yasa Allah ce illa iblisa istakbara sai iblis ya girman kai shi ne ka rinka ji cewa kai ka fi karfin wane ba wanda ya fi karfin wane sai ubangijin wane kai baka fi karfin kowa ba wallahi kuma da kai da shi dukkan ku ba ma ko mutane ba har da sauran duka illa kuma mu da misalin ku kowa ma al'umma ne kowa ma bawa ne don haka ji a ranka cewa kafi wane shi yake jawo mutum ya je fada cikin halaka irin halakar iblis shi yasa malamai waɗanda suke nuna haɗarin unsuriya shine racism suke cewa da nan ne shedan ya fara cewa ni an yi ni da sanadarin wuta kai an yi ka da sanadarin ƙasa wuta kuma tafi ƙasa ana khairun minhu to daga nan ne mutum shi ma yake fara ɗauko ihrami na jin cewa shi ai tun da ɗan gidan suwa ne ba yanda za a yi ɗan gidan suwa ne kuma ya zo a ce zai takara da shi shi wannan ɗan gidan wuta ne wannan ɗan gidan ƙasa ba shi ne abin da shaitan ya yi ba don haka kai ma ka rinka jin cewa ku ɗan ƙabilar wani kun fi kowa wannan ba daidai ba ne wannan shine farkon mafarin halakar shaidan cewa shi ba yadda za a yi man halatta tsina wanda aka halice shi daga tabo kuma a ce ni in zo in masa sujada idan Allah ya sa ka a ƙarƙashin wani ka daina duba asalinsa Allah ne ya ga dama ya ce ya sa wane a kan wane wane a ƙasan wane wannan duk yadda kaga ga abubuwa suna tafiya a duniyar nan fa kar ka ɗauka haka kawai ne suka faru Allah yana kallo ne yana gani a'a Allah ne ya tsara su da kansa ba abin da yake faruwa a cikin duniyar nan wanda ba sa hannun Allah a kai idan kaga sharri ya faru Allah ne ya bada dama akai sharri duk da shi baya sharri amma shi ya bada dama aka yi don baka isa kai sharri a cikin halittunsa kuma shi bai yarda ba haka shi ya yarda ya baka dama in shi kake so ka yi babban misali akan ka shine ba sharrin da ya wuce abin da shaidan yake yi ba Allah ne ya ce ya bashi dama ba za ka kai ma cikin ɗan ƙananan ƙananan ƙwarin ƴaƴansa yanzu abin da kake ina Allah ne ya ga dama ya baka dama kar ka ɗauka wannan abun ya ruɗe ka ka ɗauka ka fi ƙarfin Allah ne yadda shaidan bai fi ƙarfin Allah ba ya bar shi ya jira shi ce ka ci gaba za mu haɗu kai ma Allah yana ce maka za mu haɗu ne don haka ka sa'annan kuma mutane da kake gani a cikin wannan duniyar da ka gansu Allah yake nahnu qasamna bainahum ma'ishatan ni ne fa na rarraba matakai da kuma hanyar samun abinci da hanyar samun wani abu da hanyar samun sana'a shi yasa zaka ga a rayuwar nan yanda zaka gane Allah ne yake raba mu zaka ga mutum ya tashi tun yana matashi yana neman kuɗi amma har ya mutu kayan gwari yake tsayarwa. ɗansa kuma a ƙarƙashinsa ya zo yana koyon yadda ake sana'ar kayan warin wanda kafin ya haife shi sai da ya shekara talatin a duniya shekara arba'in a duniya yaron gani ya yi shi ba bai san komi ba duk working experience irin na ubansa amma bai arziki ba amma sai yaron ya tashi daga wannan jarin kayan gwarin sai ya zama shi kuma a ƙarshe ya taɓa wa nuna fil yana da gidaje yana da gonaki yanzu ya fi ƙarfin kayan gwari yanzu ya zama sai dai ya zama ‘yan kayan gwari ne su ne da kansu suke ƙarƙashinsa ba kayan gwarin kaɗai ba sai ya zama duk wata hidima a ƙasa da shi za a yi sai ka ga ƙasurkumin sai ka ga gagarumin mai kuɗi a ƙasar ku, sai ka ji an ce da iyayensa kiwo suke yi da iyayensa kaza ne babansa ba a taɓa saninsa ba sai dai ka ga an zo ana takwatance ana ce dan wane ne wane ne ma ubansa yanzu shi din Allah ya ga dama ya shi aini ashe wannan zai tabbatar maka cewa Allah ne yake rabawa da kansa inda a ce kokari ne yake kawowa to wallahi ubanka ba zai bari ya gama shan wahala kai ka zo kai kuma ka zo ka ji dadin ba ashe ba shi yake yi ba Allah ne yake yi sannan idan mutum ya yi kuɗi za ka ga ‘yan uwansa danginsa suna ƙarƙashinsa suna cin abinci za ka ga ya ɗebo makota da ‘ya'yan makota da ‘ya'yan classmates da sauran mutane sun zo suna cin abinci waɗannan mutanen da suke cin abinci a ƙarƙashinsa suna shan wahala a kan kuɗi sama da shi saboda duk su suke aikin kuɗi shi kuma yana bacci yana cikin AC sai dai rika ganin alert inda ƙoƙari ne yake sa a samu waɗannan mutanen za su bari su su zauna a cikin wahala sai dai su yi ta matsa shi kuma yana ta samun alat duk fa mai kuɗi shi baya shiga cikin rana amma sai an je rana ake samun kuɗin su waye suke zuwa rana waɗanda suke zuwa ranan da wanda yake zaune a inuwa wa ya fi ƙoƙari wajen neman kuɗi amma duk kuɗin da suke nema a rana na wani ne wannan kaɗai zai iya nuna maka cewa ashe Allah ne yake rabawa ba saboda haka ka gane kai da Allah ya baka ba iyawarka ce har kawai Allah ya rubuta sunanka ne ran da ya ga dama kuma zai goge sunanka ya dora sunan wani a wurin shi yasa duk dukiyar da kake da ita nan kana ta tarawa galibin duk mai kuɗi to ba zai iya ci ɗaya bisa mafi ƙarancin kaso a cikin dukiyar ba duk yana tarawa waɗansu ne sai wani kuma ya zo ya gaji kuɗi. sai ka gane duk yadda rayuwar nan Allah haka ya tsara ta kuma haka ne za ta tafi don ka karka yi wulaƙanci wa wani saboda bai da shi saboda inda ba don waɗanda ba sa da shi ba kai da baka zama mai shi ba domin waɗanda suke wahala akan dukiyarka sun fi ka sanin yadda ake wahala akan kuɗi kai kawai ka fi sanin ka fi sanin yadda kuɗi suke ne amma su ne suke neman kuɗin duk wani mai kuɗi a duniya ba shi yake aiki da kansa ba wasu suke masa ashe su ne masu aikin kuɗin me yasa su Allah bai ba su bai ce su ta aiki suna turawa ne kuma in ba su tura masa ba a kulle su ko a kore su saboda kawai Allah ya rubuta ya ce na tsane shikenan kai hankali da duniyar nan ka bi duniya a sandu sandu ka bi duniya a hankali iya arzikin da Allah rubuta maka tsaya kawai ka ci arziki karbu da duniya lafiya kuma abin da Allah ya baka komin karancin sa karba ka ce na gode kawai duk abin da kaga Allah ya baka komin karancin sa akwai wani cikin bayi da ya fi ka nagarta shi kuma Allah bai bashi ba amma kai a madadin ka gode wa qalilun min ibadiyar shaku. sai ka ki godewa kana duba na sama kana duba na sama ne abin da iblis yayi ga ni'imomin da Allah ya masa yana duba abin da aka yi wa annabi Adam shi ya jawo wa iblis abin da yake ciki a yau kar ka zama cikin rundunarsa yana neman yan butulci sa domin su tafi makoma ɗaya akwai sauran karatu Allah ya kai mu gobe sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh